Haka take sashen Hausa na studio Kalangu kuka lalabo a daidai wannan lokaci mama ada ne dauke da muhimman labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. An kaddamar a yau da safe da sallar dizi Disambar ta wannan shekara da za a bikinta a Difa cikin yanayin tsaro ne Prime Minister ya jagoranci ayyukan Difa Ingala. Fiye da miliyar 243 ne za a zuba a watanni shida masu zuwa kan shirin karfafa haɗin kan al'umma da ci gaban al'ummomi na yankin arewacin Tillaberi. Amfani da yara almajirai matsala ce da ake allawa da ita shine rahoton mu na musamman. To madala yanzu ga labarin naku daki-daki. Firaminista ya jagoranci wato ya je difa a yau da safe inda ya kaddamar da bikin soma ayyukan gine-gine na sallar kasa ta 18 Disambar ta shekara ta 2020 da za a yanta a difa da ake kira difa ngala Shugaban gwamnatin Birjira Fini na magana kan gine-ginen da za a yi a cikin rahoton lawan bukar. An tanadi zartar da ayyukan gyara da tsabtace gari, sake ingantar da wuraren wasannin al'adu da na motsa jiki ginin ɗakin karɓar bakuncin shugaban ƙasa da anguwar karɓar baƙi ginin turbin ginin ɗakunan ɗaukar darasi na jami'a gyare-gyaren hilayen shakatawa na jama'a hilayen shibke-shibke na tsanwa da sauransu ba shakka tafiyar da zartar da ayyukan difa ingala za ya haskakar da difa a kan turbar nan ta bunƙasar da ci gaban yankin haka zalika zai ba da damar girkin ayyukan yi na dindindin da wasu na takaitaccen lokaci da zai amfani matasa 'yan kasuwa da wasu sassa daban-daban dabbar da aka girka a dalilin wannan sabgar. Za mu iya ƙoƙari saboda mu ga angala ta kasance mafi kyau. karfafa haɗin kan al'umma da ci gaban al'ummomin yankin arewacin Tallaberi shine sunan wani shirin da aka ƙaddamar a jiya a Tallaberi a ƙarƙashin jagorancin babbar hukumar karfafa zaman lafiya ICP da aka kiyasta zuwa dalar miliyar 243 kuma zai shafi gundumomin arewacin tilabiri guda tara wannan shine zai taimaka wajen rage tashe-tashen hankulan al'umma in ji barmini kaɓoye prefan jihar bankilare ta wayar taho a cikin rahoton adama dawaki. Rashin tsaro yana gaban silar kaucewa rashin zamantakewa musamman a cikin gundumomi kamar Filinge, Abala, Bani Bangu, Tondi Kiwindi, Goruwal da kuma Bankilare. Babban muhimmin proje ne na rage matsalolin cikin gida tsakanin al'umma a cikin yankin arewacin Talabere bisa wannan shirye-shirye da dama ne ake yi kamar zagaye na wayar da kawunan jama'a a cikin gundumomin da na zayyana muku da kuma karɓar bukatocin jama'a jama'a domin magance matsaloli da kuma shirin farfado da ƙasa da ayyukan dogaro da kai da kuma magance matsalolin janyewar jama'a. à la fin, cette euh, résilience qui assaille nos populations sera totalement résorbée. Fassarar Muntari Muhammadu mutum guda aka kashe rumbuna da rumfuna suka kone a cikin harin 'yan fashi da makami a ranar Asabar da ta gabata a ƙauyen Hiyama gundumar Gabi abin bakin ciki a cewar magajin garin wannan gundumar matasan ƙauyen sun kashe wani dattizo kuma suka ƙona rurgarsa. karin hasken magajin gari kane dan malam tawar tarho a cikin rahoton muhammad mamman yan bindiga daɗin sun kashe mutum guda kuma suka raunata wani mutum ɗaya sun kuma toye rumbunan abinci runhuna da gidaje al'ummar garin ta yunkura ta mai da martani tare da taimakon jami'an tsaro na gunduma masu sintiri a yankin suka samu suka kore wa'anda suka kawo wannan harin a cikin 'yan fashin da makamin da suka zo garin ana ganin cewa waɗansu ainihin 'yan garin ne kuma jama'a sun so su mai da martani lalle sun kama wani mutum bayan bincike aka gano mutunan ya ma nemi kawo agaji ne ga al'ummar yawa kanan kuma sun ga wani mutum shi kuma da ya ga jama'a sai ya gudu suka bi shi sai dai kuma ya ɓace musu uban yaron aka kama akwai wasu mutane da aka kama kuma saboda an gansu suna toye gidajen makiyayan da ke kewayen garin nasu A ranar goma ga watan Janairu 'yan ta'adda uku daga cikinsu wani masanin harkokin kaya aka kashe a arewacin Mafti na Mali tsakanin 14 da 15 ga watan Janairu a kudancin Mafti wasu 'yan ta'adda kusan 30 ne aka kawar da su babura kusan 20 aka lalata tare da sa hannu kan tarin kayayyakin salula a ranar 19 ga watan Janairu kusa da Tindin Bawan a Mali kusa da Inates a Nijar wani jirgi mai mara matuki ya taimaka wajen gano da eh, kawar da 'yan ta'adda biyar waɗannan labarai ne da sashen watsa labarai na rundunar barkan a sahel ya bayar a ranar jiya. Ministar eh, rundunonin Faransa Florence Parly za ta je birnin Washington a ranar Litinin inda za ta kokarin ciwo kan Pentagon kada ta janye sojojinta daga sahel muhimmin taimako ne ga dakarun faransa a yau da ke cikin matsin lamba wajen samun nasarori kan yaƙi da ta'addanci a cewar wani labarin afp a yau da safe janyewar amurka daga afirka ta yamma zai kawo rauni ga sojojin faransa 4,500 na barkan da ke mali Nijar da kuma burkina faso washington na samar da na samarwa barkan karfin leƙen asiri da sa ido ta hanyar jiragen su marar matuki da ba da mai ta sama da sufurin kayayyaki bisa darajar dalar amurka miliyar 45 a kowace shekara a cewar wannan labari A jiya da ma a likitar sai SE ta Yamai wata yarinya mai shekaru goma sha shida ana kyautata zaton cewa ta kashe jinjirinta bayan ta haife shi a cewar wata majiyar likita tare da jaddada cewa wannan yarinya tana aikin gida kuma tana zama a unguwar bandabari a halin yanzu dai ana kyautata zaton tana hannun 'yan sanda a cewar wannan majiya. Wani horo a makon da ya gabata a doso zuwa ga rukunonin jama'a kan tafiyar da jagoranci na gari wani shirin tsarin Afirka na kimantawa da kuma eh, takwarori na MAAP da ke da manufar kawo masu iko ga girmama wa'adinsu na zaɓe in ji Burema Abdu shugaban MAAP a cikin rahoton wasu Abdurrahman. Tsarin kimantawa da ake kira MAYAP yana ce mana ta hanyar abin da muke so nan gaba shine duka ƙasashen da suke bisa turbar demokradiyya su girmama ƙa'idojin kundin tsarin mulki sannan kuma su girmama wa'adin mulkin su wannan ne babban gurin da tsarin kimantawa MAYAP ya saka a gaba muna son mu yi tankaɗe ta kowace hanya ya kasance fannin zamantakewa ne siyasa tattalin arziki da dai sauransu. Muhammad. Biometri wata kalma ce da ake yawan amfani da ita a baya-bayan nan a nijera ana magana farmi biometric, aralman biometric da kuma kati didantite biometric dukkan waɗannan kalamai na kawo rudani ga jama'a da malam masani korone ya ba mu ƙarin haske ta tarho a cikin rahoton fanta shamsu. Idan aka ɗauki kalmar biometri ana nuhin aunin abu da ke raye bisa fasalta yana nuna ƙididdigar yawan 'yan adam. A cikin mahimmin hanyoyin aiwata biometri ana iya zana biometri ta fuskar zaɓe, lasisin tukin mota. Ana iya zana lamuran da suka shafi kimiyyar noma, tarihin albarkatun namun daji, ilimin lahiyar yanayi, ilimin kiwon lafiya. Dukkan wa'annan kalmomin ana amfani da su. Dukkan suna bin sahun ƙididdige na adadi ne na a kwankwance su ɗaya-ɗaya. Saboda wani bi abubuwan da za a lissafawa na iya kawo matsala. A cikin ma'aikatu kamar na tunani da hasashe misali a fuskar tsaro ana amfani kulliyomin da biometri don a samu a kwankwance Misali, akwai ma'aikatun da an kuka je kuna tausa babbar yatsar kan wani butu don ku samu wuce. Haka na nuna an kwankwance zanen yatsar ku ta nau'in hoto tamkar shaidar ba ku damar buɗe kofar. Fasara Gugu Muhammad ɗantani sai kuma a gaya kokowar gargajiya na ci gaba da kasancewa muhimmiyar wasa ga matasa dalilin kenan da ake samun fatattun 'yan kokowa a gaya a yayin gasannin jiha da na ƙasa Bilo Jibo, daraktan jihar na matasa da wasannin motsa jiki na gaya a cikin rahoton Fadal Alu. Shak ne gaya a obtuni Kowace shekara gaya na samun kaso hamsin bisa ɗari na 'yan kokowa da za su wakilci jihar. A bana a cikin 'yan kokowa 20 da aka takkaɗe aka rairaye don wakiltar jihar a kokowar takobi aji na 41 da yawa kana a maraɗi akwai 'yan kokowa goma sha biyar na gaya a cikinsu. Nan ne cibiyar zubin 'yan kokowa a duk cikin gundumomin jihar. Kai ko waɗanda suka ci takobi da sunan gundumomin wasu jihohin yawancinsu 'yan ainihin gundumar gaya ne. Bana ma an samu misalin hakan wanda ya ci takobin nan aji na 41 dan asalin gaya ne. Haka na nuna matasa suna sha'awar yin kokowa sosai. Idan sauran jihohin ko gundumomi na jira ne sai ana jajibir ɗin gudanar da kokowar takobi kanan su nemi 'yan kokowa to a nan gaya kokowa abin da matasa ke yi kenan kodin lokaci. A gaya, c'est le quotidien de la jeunesse. A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar. To bari mu karkare da wannan rahoto wasu malamai suna keɓance yara almajirai wajen ayyukan ƙarfi ko kuma su sa su bara domin muradansu. Waɗannan ayyuka sun saba wa al'adun zamantakewa da addinin Islama. Wasu mutane da dama ne suke yin Allah wadda. Asumana shi na ya duba wannan al'amari ya haɗa mana wannan rahoto. Wasu malaman allo sun yi marabus kwata-kwata da aƙidar yaunin da ya rataya kansu na baiwa yaran da uwayensu suka damƙa a hannunsu domin ilmantar da su a ganin masu sa ido ga al'amarin A kakar damana almajiran na noman gonakan malaman nasu a cikin birane kuma suna amfani da su na kawo masu 'yan kudaden bara alhali ko ko da wajen al'umma da addinin musulunci kansa ba su yarda ba ga aikata hakan. Mustapha Ahmadu, babban sakataren kungiyar Islamiyya ta Fauziya ya ƙara mana haske. Wannan ɗabi'ar ba iya kiranta bara ko kuma neman taimako. Ko da ya kasance ma bara ce, Musulunci ya kare abin kiyaye mutuncin mutum, kuma yana kiyaye abin da Musulunci ya yi tanadi da yara. Iyaye ne Allah ya ɗora wa alhakin kula da 'ya'yansu har zuwa wani mizanin shekaru. A kiyaye su, saboda annabi rahama yana cewa duka wanda yake zalunci musgunawa baya tare da mu. Bai kamata a ce yara suna cikin irin wannan hali haka ba. fasa. A ganin masu fafutukar kare 'yancin yara yin amfani da yara da wasu malaman allo ke yi ba komi ba ne sai cin moriya ta kan wannan yaran. Muhammadu Musa shugaban kungiyar kokowa ga tursasa yara aiki a ƙasar Nijar Altan ya mana nashi bayani. Wani al'amari da zai sa yaro ya je ya nemo ko kuɗi ko kuma wata dukiya ya kawo malaminsa ya zama bautarwa ya kamata a samar da wani hukunci na shari'a tare da samar wa yara makoma ta gari. A cewar Dr. Musa Zangau jami'in a tsangayar binciken kimiyya ga ɗan Adam Irsh ta jami'ar Yame wannan cin moriya kan yara almajirai na ƙara nau'in gurɓata zamantakewar al'umma. Batu ne mai faɗi da ya shafi shugabanci abin girmamawa ta dalilin matsayinsa, amma yakan saka matasa a cikin waɗansu ɗabi'u da ke da matukar haɗari ga al'umma a matsayin mai horarwa ya kamata ya zama abin misali, ta haka ne za a samu magada shugabanni abin koyi. Masu ido da dama na ganin da wannan halin ya samu girkuwa ne a dalilin hukumar ƙasa bata cika yaunin da ya rataye kanta ba na rike. riƙe yaran a cikin garuruwansu da cikin makarantun boko. Domin fuskantar wannan al'amari, wannan masu sa ido na ba da shawarin da a ɗau tsatsauran matakai na aiwatawa. Ta gaida gungu Muhammadu da Muntari Muhammadu da cikin wannan rahoto namu ƙarshen labarin namu kenan daga nan studio Kalangu. Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a Zandayar. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu.